واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون كتنا lokacin da iyayenku suka ce wa Musa cikin ƙarfin hali, ba za mu yi imani da kai ba, har sai mun ga Allah a fili ido da ido, babu wani shamaki, sai wuta mai zafi ta kama ku ta kashe ku, sashen ku yana kallon sashe.